ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin yanayi na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa rediyo sannan kuma za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. kamar da yadda aka saba a duk ranar juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishaɗi da dai sauransu a yau tara ga watan satumba na shekarar 2022 magana kenan ke zara masu saurare muna tafa da karin bayani. A cikin shirin namu na yau za mu leƙa filayenmu na nishaɗi da ƙananan sana'o'i a jihar Kano. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraro yau za mu fara shirin ne da leƙa filin nishadin fina-finan Kannywood tare da wakiliyar sashen Hausa a Kano Baraka Bashir da bakin da ta gayyato mana filinmu na nishadi. bakuncin hajiya Maryam Suleiman wacce aka fi sani da Maryam CTV. To a bamu labari a takaice yaya aka yi aka tsanci kai a harkar fim. To harka fim aikin jina hada da CTV ko? Da CTV na fara kuturu ya ga mai kyasfi ya ce ta nan muka fara saboda haka ni daga dama gidan talabijin na fara har ya zuwa Kannywood. A gidan talabijin na lokacin a me ake aikin da ake? eh to a lokacin nan gaskiya ba drama nake ba ina masu shirye-shirye ne kamar su akwai wani shiri don iyalanku da akwai kuma wani shiri kuma tso yara da shi na fara daga baya da suka bude wani series a nan ctv mai suna kowa ya bar gida to na shiga na yi to bayan na bar ctv kuma da na fito shine na fado kuma kanewood muna batun shekara na wani ctv da <laughs> wai ai shekarun da yawa za su kai talatin da wani abu tun farkon hmm. bude ctv kenan kwarai tun ma kafin ma a gina shi don ya fi nan shekarar tun lokacin yana gidan gwamnatin za mu je a ɗauki wannan shiri da nake gaya miki muna zuwa ofishin 'yan jaridu na nan pump center a nan za a aje kujeru a kan a jikin bishiya a ɗauki shirin saboda ba su da dimin da'imin gida daga baya abubakar rimi ya gina musu wannan gida to kawo yanzu an ga jiya an ga yau hmm. shi idan ya zaki kwatanta harkar fim a da kuma yanzu a to ai ke ma kin san rayuwar ma mutanen gaba ɗaya al'umma ma ai duk ta cancanza ba ma fim ba saboda haka kin ga da ana da kayayyaki ne ana yin sa kamar a jahilce yanzu ku an je an yi ilimin abun yawancin duk daraktoci da furdusoshi sun furfuta kasashen waje sun koyo abubuwa da artist sannan kyamarorin da kayan aikin duk ba iri ɗaya ba ne a bangaren isar da sakonni a harkar fim da ke banda kayan aiki to isar da sako an samu ci gaba an samu ci gaba domin a da za ka gani in ana yin fim yawanci kusan kamar guda ɗaya ne da ake maimaita magana dai aure ko kuma zamantakewa aure to yanzu abin an faɗaɗa shi labari duk wani rayuwar da ɗan adam yake ciki a yanzu shi ake zakulowa ake yin fim a kansa don wani fim ɗin ma an yi za a iya cewa karya ne bai faru ba a gaske ba zai faru ba kawai a fim ne kuma an yi shi da gaske to ka kamar yanzu da na ce maki akwai abin da yake faruwa a fim sai a ce fim ne kin ga labarin uwata ce labari ne true story saboda labari ne ingantacce wanda abin ya faru a kansa shi ya kawo shi a rubuce kuma lokacin da furdusan shirin na ya kira ni ya ce min ga script ga abin da yake kunshe da shi gaskiya zuciyata ta ɗan yi jim kafin karɓi labarin to amma daga baya na tunanin cewa to in ma bai bani ba zai iya ba wata kuma wata ita ma ba halinta ba ne to sai na ce to kawai zan daure in karɓa domin mu fitar da sako ya je a inda yake bukata bayan fitar da wannan fim din hmm. idan kika fita cikin al'umma yaya mutane ke kallon to waɗansu wanda suka gane ni ba sa mun wani kallo za su ce fim ne amma akwai waɗanda duk ba su gane ba suna ganin kamar na yi rashin mutunci ko na yi abin da ba daidai ba to dai ba yanda za ka iya wa ɗan adam gaskiya ban ba saboda ai in mutum ya aikata abu ka gane in aka ce kuma ya zo ya irinsa shine zai dana sani amma ba halinka bane kowa ya sani ya shaide ka ba halinka bane ba za ka yi dana sani ba. an daɗe ana harkar su mm. wani irin kalubale aka taɓa fuskanta da ya dame ki kika ji ya aka yi nisa na karɓi wannan script ko nisa ne wannan film ɗin wani irin kalubale mai kika fuskanta wanda kika ji ya gaskiya ni duk a fina-finan da ne babu wani kalubale kuma babu wani da na sani da ne domin duk fim ɗin da zan karɓa ba zan karɓe shi ba sai na ji yadda labarin yake kuma na tabbatar labarin da zan yi fim din to labari ne da ake bukatar al'umma su sani ko kuma su ilmantu da abin to kin ga ku ai ba zan yi da na sani ba tunda sakon yana zuwa inda ake bukata to banda ba wani irin kalubale aka fuskanta a wannan masana'anta to kowace masana'anta akwai kalubale dinta amma kuma ni ban dai game da wani babban kalubale sai dai irin yan kananan kalubale wanda kawai a'a to kamar yanzu ga misali ka je aiki ga misali fa nake miki ka je aiki an ce lokaci kaza za ka gama aikin ka baka samu gama ba kana kuma da wani uzurin ka ga ka samu kalubale ranka ya baci ko kuma an zo aiki an zaunar da kai ba a yi shi akan kari ba ka ga ranka zai dan so su to amma irin kananan dai kalubale ba wani babba idan aka samu irin haka kuma kila yarjejeniyar da aka yi na lokaci har ya guta ana kara muku um, kuɗi to ya danganta da wanda ya kira ka aikin akwai mutumin da kana ganin kimarsa da darajarsa wanda yake ya fi karfin wannan kudin za ka iya bari amma za ka nuna cewa dai in aiki ya taso a ringa gaya ma a lokacin da za a yi ba zo a zaunar da kai ba akwai wanda kana ganin kimarsa ba za ka ce kara ma kuɗi ni ban ma cika yin hakan ba dai ina dai cewa dai ba na son hakan dai kwanakin bayan dan yi cece ku ce akan yanayin yadda ake biya an sami gyara? to an sami gyara to ai ya danganta biyan kowa da irin yadda yake ma'amalarsa da mutane ko ba gaskiya ba ba zai yi a ce abin da ake bani shi ake ba wannan ba ba haka ba ne kuma shi rayuwa ta duniya in za ka yi harka da mutum to ka duba mutunci da sanayya da mutunci in ka dubi wannan iya ganin mutuncinki kina ganin nasa to da wahala a samu wannan matsalar ta rashin biya ko kuma kuɗi kaɗan amma idan dama mutum dama ba mai mutunci bane kika je kika yi harkarsa aikin ga dole dama kin siya kanki ne ko ba haka ba alfanu ba a alhamdulillah an samu amfanu ba adadi <laughs> to sirri ne amma kuma yi alheri ba a boye shigo <laughs> gaskiya dai ni dai na ji daɗi shiga ta industry babu wani kalubale ko kuma da na sani da nake yi domin ban yi wa kaina wani abu wani taban da zai jawo min allah wa dare ba to burina a yanzu to burina dai in ga wannan masana'antar ta gyaru ta bi yadda ya kamata kamar sauran Eh, masana'anta shirya fina-finai kamar na kudu hamma indiya ma tafi ma na indiya ba kurakurai nake nufi ba in na ce ya gyaru sorry yan jarida <laughs> eh, ci gaba yauwa ci gaba nake nufi Hausa ta ce sai a hankali daidai mm. kika faɗa mm. dole ai kowace masana'anta tana da ɗan kurakurai mm. da za eh, ni abin da nake so ta zama tana da ci gaba fiye da kowace masana'anta yawwa in aka ce ci gaba ta goga da um, eh, masana'antu fina-finai na sosai har indiya ba dai su ake ji da su da amerika da indiya ba ta mafi wannan haka nake su amma da dama muka tattauna da jaruman zaki ga uh, kowane producer kowane mai shirya fim kudinsa yake zubawa mm. a haka kina ga zai yiwu a samu wannan ci da ake to ai waye san gobe ba sai Allah ba su ma wajen taya suka ci gaban gwamnatocinsu ne da masu kudin suke kawo musu tallafi mu ma ba mu fidda rai nan gaba gwamnati ta shiga wannan harka ba masu kudin mu su kawo kudin su su shiga wannan harka mu samu haɓaka an nemi eh, gwamnatin kun taɓa yin hoɓasa nema daga gwamnati har yanzu ma ana ana nan ma yanzu ana nema kuma insha Allah muna nan da ke nan da wasu 'yan shekaru za ki ce na gaya miki wannan magana. Kawo yanzu gwamnatin tana yin abin da ya kamata wajen taimaka masana'anta. Tana yi domin gwamnatin Kano ma gaskiya ta ɗau alƙura na cewa za ta taimaka wannan harka kuma na tabbata za su cika mana alƙawari. har yaushe ake zaton za tun daga gwamnatin nan ya kusa tsari. Insha Allah kafin su tafi in Allah ya da za su cika kuma waɗanda za su zo ma muna sa rai za su ɗora a inda aka tsaya. yanzu kuma sai mu na gaba tare da baraka. Barkatuhu, ni dai suna na zara usala fantami wacce aka fi sani da adaman kamai a cikin shirin dadin kowa ko in ce muku adaman malam na ta'ala ko kuma in ce da uwar magaji duk sunana ne. A ba mu labari yaya kai a cikin harkar fim. Wato harkar fim na tsinci kai na ne a ciki sakamakon sha'awa da nake yi idan al'umma na yi na gangani yakan burge ni. na yi sha'awa kuma na ce ina so in yi Allah kuma ya taimake ni ya dafa min ya bani sa'a kuma na zo cikin nasarar ubangiji kuma na fara muna batun shekara nawa eh zan samu kamar shekara goma sha takwas zuwa sha tara da fara fim insha Allah da wani aka fara na fara da akwai wani fim na Musa mai sana'a wanda ake kiransa akwai hisabi shine fim dina na farko na samu ɗaki na wato hajiya zulai bebeji har gidanta na ce mata ina sha'awar wasan nan na hausa mun saba da ita ne ita kuma a saudiya sai ta ce ai ba matsala hajiya zo mu je yanzu ma muka tashi muka tafi wajen aikin musa mai sana'a already dama tana set din ta kai ni ta ce gashi ina sha'awa sai ya ce to ai ba damuwa take kuma aka dora ni kuma nayi alhamdulillah shine har yau ban daina ba Mm. akwai bambanci eh akwai bambanci sosai bisa ga cewa ma daga farko dai mu yan koyo ne mun dan jujjurewa wasu abubuwa da dama wanda dama sai ka bi a hankali komai sannan za ka cimma nasararka to mun fuskanci wasu abubuwa wanda kuma aka san haka a yanzu e gaskiya ne kaman ka jure da a hakurin zama a location da jiran na gaba da kai a sallame su kafin a zo kanka da dai sauransu eh a iya cewa da batun biya a batun biya ni ba wanda ya taba zalunta ta tunda ni na kawo kaina kuma ni na ce ina na ji na gani kuma don haka da abin da ka gani in dai ka sa kanka kuma ka ji ka gani ai ba za ka ce an maka ba daidai ba kawai eh. an amfana sosai amfani muna kan cin shi saboda arzikin wannan sana'a tamu yana kai mu matakin da ba mu isa mu je ba yanzu zan iya shiga garin da ba nawa ba ko wata nahiyar da ba tawa ba albarkacin wannan sana'ar da nake yi to ba za a kyamace ni ba saboda duk duniya ta riga ta san fuska ta da inda aka ganna har sha'awa ta ma aiki a ga an jawo ni a jiki ana so a yi mu'amala da ni eh nasarorin da muka samu kenan menene babban abun ban sha'awa musamman a wannan fim yanzu da aka kiyaye kika ƙara yin shura da daɗin kowa eh babban abin sha'awa shine ya kara daga ni domin daɗin kowannan arewa 24 kusan manyan mutane da dama ba sa kallon fina-finai amma suna kallon wannan saboda kusan reality ne shi tunda al'adunmu ne na hausawa ake shiga lungu da sako a zakulo su a yi su kuma abin da yake faruwa kenan to don haka shine nasarar da na samu da wannan gidan talabijin Allah ya daukake ni a wannan fuskar suka daga ni duniya gaba ɗaya na fashe ta sanni don haka ina alfahari da wannan to da gidan kame da gidan mai goma eh a cikin waɗannan gidaje wanne kika fi jin daɗin yin acting Aje ai da ruwan zafi ba gefe eh da ruwan zafi ba gefe ni ko ina aka kai ni tunda sana'a na zo yi kuma aiki na ne to zan ke gudanar da komai a kowane gida tunda dai alhamdulillah ana yi da mu don haka da abin da aka samu kuma dama dan fim an ce masa dan fim to sai ya yadda zai iya hakuri zai iya fada zai iya kuka zai iya abin tausayi zai iya abin dariya to shine ya cika dan fim ni duk ɗaya ne a guri wanne ni kowanne ina jin daɗin yi kamar yaya eh, nawa za ki biya yanzu ake ɗaukar magana kike yi a'a a'a sai kin biya yanzu ai yanzu na zama sele kamata yanzu zan miki abu ki biya ni <laughs> To ina dai mika na ta musamman ga masoyanmu na fadin duniya baki daya muna neman ahuwarsu saboda shafukanmu na sadarwa kaman facebook kaman whatsapp kaman twitter kaman instagram wani lokaci mutum zai ga yayiwo mana sako ba ni kadai ba kuma duk wani dan kani ina roƙon masa wannan alfarmar zaka ga sakon ya tafi amma kuma ba a samu damar baka amsa ba sakamakon kuwa in dan yawa baya jin mai don haka abubuwan da nake nema a wurin masoyanmu na fadin duniya baki daya kenan menene a wannan idan son buri na a wannan masana'antar kullum in ganna a sama eh sama kamar tsuntsu sama yi eh to akwai labari mana kana sama ga kullum ai a ce da kai ake yi kaga alhamdulillah kuma yanzu ma ban rena bai wadda Allah imin ba da irin ni'imar da ya min a wannan masana'antar ina godiya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah eh yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Har ila yau baraka ba ta yi nisa ba ta sake dawowa da bakuwa a filinmu na kananan sana'o'i. To a shirinmu na kananan um, sana'o'i bakuncin wa muka samu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Maryam Bashir ya sayar wadda aka fi sani da Trendy Boxes. trendy trendy trendy boxes to me kenan me yake nufi yana nufin ina da hada kwalaye ne na snacks da na gifts da duk wani abu da za a iya packaging a saka a cikin box kamar food items su souvenirs ina hada boxes din da kwali dai kike sana'ar yawa da kwali nake ta. to me ya hankalin ki har kika fara irin waɗannan kwalaye na zuba ko abinci ko kuma abin kyauta gaskiya babban abin da ya ji hankali na shine a hutun da aka yi wani dogon hutu na korona da aka yi kuma na shiga wani hali na rashin kuɗi kuma ina ta yawan tambayar iyaye na bani bani sai na ke jin abin kamar da nabi kuma ba daɗi haka sai kawai idea ta zo man na fara na ce bari in fara irin making abubuwa kamar crafts ne kinga ko creativity kuma dama tun ina karama ina da irin wannan creative skills din nan na hada in ta da takardar nan <laughs> eto eh in hada wannan in yanka wannan in ga ya ba da shape sai na ce to tun da haka ne zan iya mayar da shi business kenan to haka na fara Eh, kin gama jami'a ne? A ban gama jami'a ba ina level 1 ma jami'ar Bayero. yanzu kika shiga? Yanzu na shiga da kina dan samu dili ne ma. Eh, dili din ya ta samu? Na samu tun da na yi kandi 2018 mm. so na yi makarantar kas Mm. na yi na shekara ɗaya so kuma da na yi applying universities da dama ban samu wanda nake so ba sai kuma kawai a ƙarshe a fahimci na sun kai kawai dai ban samu course da nake so bane ba kuma naga ina ta rejected ina rejecting at last sai na karbi wanda aka bani kawai wani yanzu kike wani sabon course ne environmental health science under faculty of allied health science ke me kike so da karanta da gaskiya medicine nake so amma yanzu na hakura me yasa kika hakura <laughs> saboda saboda basu bani ba idan kika samu idishin yanzu idan zaki samu abin da ranki yake so zaki ajiye wanda kike ki kuma gaskiya ko na samu medicine din yanzu ba zan yi shi ba na hakura zan ci gaba da wanda na samu kaina a ciki to shi wannan sana'a na kwalayen da kika fara da jari kaɗan kika fara gaskiya da karamin jari na fara dan ba manta ba farkon zuwa ta kasuwa ma in fara jarin da aka fara bani mahaifiyata ke ta bani da dubu goma na fara to har yanzu ita nake juyawa dubu goma da me da me a kika kika saya kika fara dubu goma na sai scissors na sai stapler na sai tape su pencil da cleaner sannan na sai materials da ake hadawa wani wani me nike kamar straw board chipboard art card duka dai da kuma su pvc papers duk dai wa'inda ake hada box din duk da su na fara To waye koya miki? Ko kawai haka kawai kika zauna kika kikira kuma ya tabbatu? Gaskiya ba wanda ya koya min. Don har yau ina samun tambaya waye koya miki waye koya miki amma in nace ba wanda ya koya min ba a yadda. Mm. Ba wanda ya koya min tashi ne kawai naga ina yi. kuma in naga wasu nasu sai in kalla in ga to ni me zan iya gyara ba ni ma na ya zama kamar irin wannan haka ne dinga samun ideas har ya zo ya kai haka. To ko da kika iya har ila yau biki ɗayan nemi ƙarin sani a wani waje ba? eto eh to sai dai in kamar da na gaya miki in naga wasu sun yi postin haka ko kuma in na gani a intanet ko wani samfarin box dai sai in kalli yadda suka hada shi da kirarsa sai in ga to ni ma ya zan iya applying wannan abin akan nawa eh in kika ce hoto ai mm. misali kika ga wani a hoto ai ba lallai ki gane ta yaya suka yi ba tunda biki kalli ciki ba biki kalli gefe ba ya <laughs> ake kike yi ai tunda kana da idea din abin a kwakwalwarka kana da creativity din kallo ɗaya ni dai gaskiya nake yi in gano ta yadda aka yi ni ma sai na zo na saka wannan na yi applying akan nawa in haɗa shi da dama za ki ga matasa sukan ce ko masu sana'o'i nan sukan shiga youtube su kara mm. ah, samun wani ilimi shin kina shiga youtube ki dan duba ki gani eh to gaskiya ban cika shiga youtube ba amma akan shiga eh to na dai shiga farko farkon farawa ta na dan shiga na duba wasu materials din da ya kamata in dinga amfani da su daga sunan su sannan in akwai sa a kasuwar Kano in je in siyo to wasu ma in babu a Kano na kan sa daga wasu garuruwan a kawo min misali daga wani gari kamar daga Sokoto Lagos haka kenan kin koya a wani waje tun da kin shiga youtube <laughs> wani sai dai a ce karin ilimi dai haka eh, enlightenment <laughs> amma ba ta ainihin su na fara koya ba dama akwai abin a kwakwalwa ta kawai to kawo yanzu shekara biyu da kika fara wannan sana'a wani irin alfanu kika samu a wannan sana'a gaskiya akwai abubuwa da dama tun da da iyayen yan unguwanmu ne ma suka san ina yi da makota haka amma kuma yanzu alhamdulillah ina samun kwastama sosai da iya kano ne ma kadai amma kuma yanzu daga gari gari daga wasu kasashen ma na kewayen mu kamar su niger sudan ana sisiya ana bukatar su kenan yanzu kina yin su da yawa ina yin su da yawa sosai kamar guda nawa Hmm. a rana zan iya yin guda ɗari ma guda ɗari guda ɗari ke kaɗai ke ko kina da mataimaka ni kaɗai nake sai yar ta take taya ni eh. amma kuma ina shirin samun ma'aikata nan gaba insha Allah a gida kike ko kina da shago a gida nake guda ɗari a rana a eh. awa ɗaya guda nawa kike yi <laughs> a awa ɗaya it depends ai in na gifts ne gaskiya sun fi na snacks wahalar haɗawa hmm. so kamar na snacks a awa ɗaya zai iya yin guda hamsin ma sai kin yanyanka kwalayen sannan ki zo ki hada su ko kina yankawa ki hada guda ɗaya ki ajiye ki sake hadawa kike yi ai in na ce zan yi ɗaya bayan ɗaya zan bata lokaci so in bulk nake yi mm. tun da farko kin sai an fara aunawa mm. idan aka auna sai a zo a yanka mm. so a gurin wannan aunawa ne nake hada su gaba ɗaya in auna su a lokaci ɗaya sai na zo na bi na yayyanka na hada to yanzu idan kika kammala karatu shin zaki ajiye wannan sana'a ne ki aikin ofis koko zaki ci gaba da wannan sana'a insha Allah zan dai haɗa biyu zan hada biyu tunda sana'a ce wadda gaskiya ba zan iya cewa zan bar ta ba sai dai wani ikon Allah tunda na samu na ji dadin ta sosai gaskiya mm. ko da kuma nan gaba na samu wani aikin office sai dai in ce zan hada biyu ba in bar ta ba in dauki wacce sai dai na hada biyu ya aka waɗannan yan garuruwa makotaka da hadda wasu kasashen suka samu labarin ka suke sayan kayan gaskiya inda na fi tunani a shafi na na instagram tunda anan na fi baza kayan nawa ana gaggani anan nake tallansu. to dole ta nan za su gani ko kuma maybe akwai referrals wani customer ya siya a guri na zai iya referring ina to wasu mm. uh, ana sari a wajen ki? eh ana sari kuma ana siya ɗaya ɗaya mm. guda ɗaya nawa kike sayar da shi kamar na snacks guda daya ma ana samun nan ɗari da hamsin na gifts kuma guda daya daga yawanci karamin size daga dubu da ɗari biyar yake farawa amma ana yin ɗan kararrami irin wanda ake saka ma agogo a ciki irin ƙananan nan sosai ko na jewelries 1000 ne wasu kuma 800 ma yanzu kin fara da dubu goma yanzu kina da kamar ne jarin nawa eh to gaskiya da dan yawa eh to misali sai kai kamar nawa yanzu balatsin da nake da shi mm. ya kai da dai <laughs> to ai kuma abin ne ba tara kuɗi nake ba ina investing ne mm. ina investing din su ina juya su za wasu wani sa'in zan waye gari ma in ga gaskiya kuɗin na ma sun yi ƙasa sosai wani sa'in kuma in gan su da ɗan yawa ina cikin investment din ina investing din su ne a wani a hannun yayata me ake sayar miki da shi tana abubuwa ne da dama gaskiya kamar su kadara mm. fili ma hakin sai fili da wannan sana'a a ban siya ba amma dai ina shirin siya insha Allah <laughs> ya abu ne mai kyau gaskiya ban siya fili ba ban siyi fili ba amma da dama ana bani shawara fili ya fi muhimmanci in fara siya amma dai sai na siya wasu kadarorin kamar gwal haka mm. maybe nan gaba za su iya man amfani amma dai filin ban siya ba tukunna mm. sai wasu kuɗin sun zo kuma duk da wannan sana'a kuma a cikin shekara duk da wannan sana'ar insha alhamdulillah to menene kalubalen wannan sana'a kalubalen shi babban kalubalen shi shine tashin kuɗi tunda a kasuwa babu stability na prices mm. so da yawa in muka je kasuwa a yau washe gari to wallahi kuɗi zai iya ƙara tashi to haka za su ta ƙara kuɗi za su ta ƙara kuɗi kai kuma ka zo kai ta pressuring ka sama tsinka dole kai ma sai ka ƙara saboda in baka ba faɗuwa za kai kai ma kaga ka samu riba ka to shine kalubale babba gaskiya sai kuma ɗayan ƙalubalen tunda shi zan iya cewa ma a da ne yan mm. delivery masu delivery service <laughs> masu delivery service in customer ka gama masa aiki dole wani zai je pick up ne ko delivery so delivery nan kuma customer yana bukata a kawo masa kayansa da wuri su in ka kira su sai su ta bata maka lokaci do an san dai suna da su ma wasu ayyukan da yawa a gaba kafin su zo kanka amma in ka kira su su ce wani ma yana kofar gidanku sai ka leƙa ka gaba yana nan ashe yana can wata unguwa daban so wannan shi ma kalubale ne amma kuma yanzu na samu tsayayyen mai delivery na sai abin ya zo min da sauki yanzu da guda ɗaya kenan ke amfani eh da kaman guda ɗaya ne zuwa guda biyu nake amfani da su. To banda kalubale na delivery a wajen masu siye fafi taɓa samun a rike miki kuɗi ko makamancin? Eh farko farko dai na samu wannan kalubalen kamar tunda kin ga abu ne in mutum ya ce yana so a haɗa masa surprise package kamar na birthday zai kai budurwarsa ko wani ɗan uwansa ko wata. Mm. To so da yawa farko farko wasu ba su yi payment ba tukunna sai an gama haɗa masu tas sannan za su zo su karba to na taba hada wani package kuma packaging gaskiya yana da dan nauyi dan kudin zai kai gurin dubu hamsin da wani abin sai da na gama hadawa komai da komai na siyo na hada masa kwalin sai yake ce min wai ai sai dai in yi hakuri ba zai iya karba ba saboda sun yi break up da yarinyar da budurwar tashi to daga baya har ya zo kuma ya blocking dina ma dai na kasa samun sa kwata-kwata wa'annan kayan sai siyar da su ne bai biya na ba wallahi kuma kila an rubuta suna customize ne ba abu ba damar in ce zan ba wani box amma ragowa items su ma sai da na dade kafin na samu wanda na siyarwa da to wannan shi ma a da kalubale ne sai kuma daga baya da na fara ganewa sai an yi payment kafin in wa mutum kayansa to yanzu menene burin ki a wannan sana'ar yanzu dai babban na shine insha Allah in gina shago na kaina mm. in saka ma'aikata da kuma kayan aiki da mashina insha Allah to wani kira zaki wa matasa kiran da zan yi wa matasa shine ne tashi su nemi na kansu su nemi na kansu saboda sana'a tana da daɗi kuma idan mutum yana ganin kamar ba zai ma iya fara sana'ar ba ya san cewa komai yin allah ne idan allah ya yi wannan hanyar ka ce ta cin abincinka ko na samun ka sai ka ga komai daren dadewa ka cika wannan burin naka saboda mu ma duk ta haka muka fara muna ganin wani sa'i ma kamar ba siya za a yi ba mu da customers kuma kana yi kana addu'a kana sawa a ranka allah zai taimaka maka zai tallafa maka insha allah komai zai zo da kyau masu saurare abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati don haka anan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta ta taya ni gabatarwa Zahar Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da ke sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya.